وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين matan da aka saki suna da haƙƙin daɗaɗawa da za su samu na tufafi da dukiya ko makamancin haka don sanyaya musu lai a kan sakin da aka yi masu, za a ciyar da su wannan daɗi ne a bisa lura da samun miji, kaɗan ne ko da yawa. Wannan hukunci tabbatacce ne a kan masu tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abin da ya hana.